الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda muka a ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin wannan littafi na matunan risala na fadilatu sheik abu muhammad abdullah bin abi zaid alqirawani rahimahullahu ta'ala littafin da yake bayanin ilimin furu'a a bisa mazhabar al-imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka saba a cikin wannan babi na ciniki daga darasi na hamsin daidai za mu taki a inda mala yake cewa wala ba a sabi sharika babu laifi a yi haɗin gwiwa a wajen harkokin kasuwanci kuma kowa zai kasance za a ɗora masa abinda za a ɗora masa idan aka samu riba za a raba bisa yadda masu haɗin gwiwa suka yi yarjejeniya sai dai abinda aka sani ba za a taɓa yin yarjejeniya a bisa abin da yake haramun a maike ki halal ko abin da yake halal a maike ki haramun ba inda har za a kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya kawo wuri wannan ya kawo wuri wannan ya kawo ilimi ko wannan ya kawo aiki ko experience sai su haɗa gwiwa ko wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza ba lalle ya zamo daidai wa daidai ba domin saboda riba ma ba zai zamo daidai wa daidai ba ya halatta kamar yadda kamfanoni da dama suke yi wa ya halatta mutum ya wakilta wani ya ɗora wani bisa harkokin kasuwanci ko ya sayo masa ko ya sayar masa ya halatta musulunci bai haramta wannan ba sai dai kuma duk wanda za a ɗora ki akwai ƙa'idodin da ya kamata a kiyaye saboda ba za ka je ka sa yaro karami ko mahaukaci ko taɓaɓɓe ko wanda bai san kan abu ba saboda gudun rigiman da zai je dawo saboda haka duk wanda za ka wakilta ki ko za ka ki a kan abu to ka tabbatar ya cika ka'idodi kuma za a kiyaye sharuɗa wale ƙala kuma ya halatta abinda ake kira ikala ikala shine rusa ciniki ko fasa ciniki gaba daya wani ya zo ya sayar maka da mota to aka yi ta gigi kaka ciniki ya fasu to a musulunci ya halatta a yi kala abinda ake nufi da yi kala ka mayar masa da motarsa ya mayar maka da kudinka saboda haka ba sai an sake wani sabon ciniki ba akwai waɗansu wanda suke cewa idan har ciniki ya riga ya fada to fa ba yadda za a yi ka zo ka ce ka fasa idan har kana son ka fasa to sai dai a sake sabon ciniki ka ce na fasa sai da motar to sai dai wanda ya saya ya sayar maka da motar kun ga cinikin farko daban ciniki na biyu daban amma al'ikala shi ne fasawa kowa a mayar masa dabinsa to amma nan malar sai mana kaidi duk da kasancewa wannan ya kafi generally abinda ya kafi harkokin saye da sayarwa yake fi ta'amil maqili qabla qabdihi a cikin abinci ko maka wanda yake ne ko ana aunawa qabla qabdihi kafin a karbe ki mutumin da yace ya sayi mudu 80 sai wani yace zai musharaka da kai tunda ka sayi mudu 80 ka sayar min da mudu arba'in ya halatta kafin ka karɓi mudu tamanin din nan kamar kuma kana iya wakilta wani shi ma ya karɓa maka rabonka wanda aka saya ko da kuwa ba a karɓi abin baka ce to wajen karɓa ga wakilinka ko kuma ga wanda za a baki ko wajen fasawa duk ya halatta kabla kabdihi tun kafin a karɓi abin domin kun san an mana bayanin cewa duk mutumin da ya sayi abubuwa na ce maka ba zai sayar ba sai idan ya karba kuma sai ya lissafa ya ga abin da aka bashi daidai ne ko ba daidai ba wani lokaci waɗansu matsaloli suna da rasuna ba mu cika kawo su ba domin saboda kara rude almuhim a rike gundarin fassara sannan na biyu a rike abinda ake so a karantar precisely ko kuma a hankali abinda yake dan dama-dama abinda za a shiga can ciki na matsaloli wannan kuma sai mutum ya ji almatsawala su ne manya-manyan littafai don wani abin za ka samu akwai sabani ko akwai rasuna da yawa wa kullu aqali bay'in duk wani kulli na ciniki na saye ko sayarwa au ijaratin. ko na kwadago cewa duk wanda ya abu kaza za a biya ki da kaza au kira'in ko na haya an ba da abu kaza a bisa kuɗi kaza na tsawon wata guda ko kwanaki wanda yake bi katsarin akwai hatsari a cikinsa au ko ruɗi fi samanin au masmunin a cikin kuɗi ko a cikin abin kulin akwai garari kamar misalin mutumin da ya zo kudin da ya bayar sai ba da fek jabin kuli akwai garari a ciki domin wani lokaci jabin kuli in aka je banki akwai inda yake nunawa wannan jabin kudi ne to sai ya kasance shi wanda aka baki wannan kudi ya dauki hasara ba zai taba yiwa ba musulunci bai yadda da wannan ba ko kuma abin kulin ashe da aka baka an baka fanko daga je ka bule kawai sai ka ga wayan to ba yadda za a yi ka tashi da banko kai ka ba da kudinka a ci kudinka bilbatil ta hanyar barna a banza ba zai taba yiwa ba saboda haka shine mala yake cewa duk cinikin da aka yi ko kwadagon da aka yi ko al'amarin haya akwai hatsari a ciki ko akwai rude a cikin kudin ko abin kudin au ajalin ko ajalin fala ya juzu bai halatta eh bai halatta yanzu kama akwai waɗanda ma suke an ba da haya sai ya ce to in na samu kudi zan biya ka yaushe zai biya akwai yaudara a ciki kwarai da gaske yaushe zai biya sai dai idan ya kasance wannan abin hayan akwai al'adan abin hayan yanzu kan mutumin da ya dauki hayan mota zai tafi kano ko abuja ya dauki hayan power six ɗinka zai tafi kano ko abuja kwana nawa za ka yi ce kwana biyu zai yi ya dauki motar ka ya tafi to wannan automatically abinda aka sani shine in bai baka kudi a lokacin ba to yana dawowa zai kawo maka ka amma idan ya dawo kace ina kudi sai ce a sai an yi albashi bai isa ba warai da gaske ko ka ba da hayan gida wa mutum sai ce ai sai ya zauna ne sai karshen shekara sannan zai biya kudin a ka'idan gidan haya ana biyan kudin haya ne kafin a zauna ko ba ka ba ne domin duk wanda ka barki bayan ya zauna ya biya ka haya wata ranar sai ya maka lalata kai in mai tsoron Allah ne shi yasa zai biya kafin ya zauna idan ya zo zai taki daidai gwargwadon kwanaki daidai gwargwadon yadda kai yarjejeniya idan ya yi watanni goma ya biya na kekara guda sai ka rage masa kudin watanni biyu wani kuma an yarjejeniya sai ka ce kawo wani ya zo ya zauna ya ɗana na wata biyu saboda kai ka riga ka kashe kudi to shi yasa dole a tsaya a bisa wannan ka'ida wato abinda mutane suka saba tun da wani lokaci al'ada muhakkama al'ada ana aiki da ita sai dai idan ta shiga hurumin Allah shi ne kawai ba za a yi aiki da al'ada ba na sannan kuma har ila yau yana daga cikin cinikayya irin na ruɗi wala ya juzu bai ulgara duk cinikin da yake akwai ruɗi tsantsa a cikinsa to bai halatta sai dai lokaci mutane suna yin abin da caca eh saboda ai caca ne sai a zo da kwalayen abubuwa sa wani abu a ciki ce duk ku biya kudi amma abin da ake samu a cikin abu guda ɗaya ne kawai ko kuma kun sayi fanko kaman guda goma shi na goman ya saya sai ya fitar da kudinsa ko kuma kun ɗauki fanko a banza to kaga wannan akwai caca a ciki sannan kuma akwai rudi musulunci bai yadda da wannan ba sannan kuma wala bai in majhulin ko a sayar da wani abu wanda yake ba san shi ba majhuli ne akwai mutane masu son banza sai za ce ga wani abu ko za ka saya ce na saya nawa ka saya ce dubu daya ya ce a sai ka kara duk wannan abin ya fi dubu daya ce na kara dubu biyu ko dubu uku farkon je dubu biyar aka dauki dubu biyar aka baki sai ya ce to ga abin kawai sai kaga iska ne Umar majhul saboda mutanen da sukan yi haka su ta yi ciniki ya riga ya tabbata tun da ka ba da kuɗi kuma ka yadda kaga an ci kuɗin mutum ta hanyar yaudara kuma ta hanyar gara ru'i kenan to musulunci bai yadda da wannan ba eh, amma ku lura wanda suka fi son banza an fi cutar da su ko ba ka bane eh masu son banza an fi cutar da su to kai ta ka banban na'am wani lokaci ya kance ai masu wannan addu'a suke yi kaza kaza kaza ba wani addu'a ba wani addu'a da mutum zai yi kawai kana son banza kana son banza kawai amma akwai abin da yake ko wani dan shubo haka zai iya shigowa ciki wani ya zo ya ce da Allah ba ni aron dubu biyar nan nan nan zan yi abu kaza yana iya yin haka za ka yi taimako sai ka bayar dubu biyar din nan ba zai fito ba sai an yi wata biyar sai ka zo sai a ce wane ne a ce ai haka yake yi ya maka sau daya ran da kuma ya sake dawowa sai ka sake durmuwa ai ba zai yi ba doron da zai ya sake dawo ko gaskiya ke da shi ko limanin makka ya zo ya ɗauko za ce in dai wane ne yaudari ne don saboda wani lokaci masu yaudara sukan kafa hujja da wani abu farai da gaske sai ka ji wani ya zo ya ce ga kaya nan an yi oda Allah ya gata malam hanci a kawo masallacinka saboda haka wannan kayan ba za a yi tuwon fadinsa ba sai an tura an yi lissafi daga ainihin port harcourt ko daga lagos kudinsa kamar dubu hamsin ne ko dubu ɗari kai baka ga kaya ba ko wani ma zai dauko maka wani abu na bogi ya turo maka sai ya turo a kawun ya ce do allah a tura dubu ɗari din in aka tura dubu ɗari shi kenan wani ma sai ya zai makke muryarsa ya eh, ni ne alhaji wani ni ne da ba da wannan kaya da kaza kaza dole sukan mana haka sai mu ce ne ni sai kayan ya zo na yadda zan ba da kuɗi ina da za a raba mutane ne dama su kankalle kalle ka yadda kake haka za su fito ina da man nafi sabilillahi ne to an kawo kayan na gani to zan ba da kudin saboda baka san alhaji wane ba baka san wanda ya bugo maka ba sai ce kawai yana ganin ka a social media ne wato a social media mai ke ka social <laughs> eh. saboda akwai masu amfani da wannan dama su yi yaudara zama amma an zo an ce a'a nan malam ne mai kamfanin buredi ina masu buredi eh, to kaga idan kai ne ka zo ka ce gaskiya akwai buredin da mai kamfanin ya bayar guda kaza wanda za a kawo masallaci a zo a raba kaza kaza saboda na yadda da kai kullum yana ganin ka wajen karatu wannan zan yi daukan kudin baka lokacin da muka yi ba kawo buredi ba shi kenan amma yana jin daga ranar kaba zama a gaba ko ba ka ba ne Allah ya kyauta na'am wala bai bai'u shay'in majhulin ko sayar da wani abu wanda yake majhule shine wanda ba san shi ba wannan ma haramun ne saboda haka mai son banza ne zai zurmi cikin wallah to ko da ma mai son banza ne aka yi kuma sai ya ga abin fanko ne to musulunci bai halatta ba ba ki kudin sa wala ila ajalin majhulin ko zuwa ga wani ajali majhuli ba a haka saboda kun san a ka'ida ya halatta a sayar da abu kudin a tura ki wani lokaci ya halatta ka sayi abu ka ba da kudin kafin abin ya shiga hannunka an gani eh. don mutumin da yake dila ne ya halatta a bashi kudi amma diloli ai amintattun mutane ne kuma diloli suna da lokacin da ake kawo musu kaya ko babu lokaci akwai lokaci kuma riga an san abin saboda haka duk karshen wata 25 ko 27 ko 28 a dai tsakani karshen wata daga 25 za a iya kawo masa kaya har zuwa ranar 30 to yana iya karban kudin kowa musulunci ya shi dama wannan kullum idan yana karba ba a samu kuskure ba wata rana ka samu kuskure sau daya to ba zai rusa wannan abin ba hakuri za a yi kamar yadda yake za a iya baka kaya kuma a ce kudin sai wani lokaci to wannan shine aka samu istilafi amma zance mafi inganci duk wanda ya dauki kaya ya baka yace kudin sai karshen wata to da dama daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan shine bai'ut taqsit ya wato ya halatta a kara maka kudi ko ka bada kudin yanzu wanda bai kai haka ba ko a kara maka amma ba yanzu zaka biya ba to ana iya baka abin wanda mafiya yawa ma ma'aikata sukan dauki wannan to amma akwai 'yan kasuwan sun kasu kashe biyu akwai wanda suke yi domin su taimaka wa bayan Allah ba za su tsawwala riba da yawa ba za su raba kudin gida uku a cikin watanni uku ka biya zai maka rufin gidanka za a sa maka windows da kofofi a yi za a yi maka fenti an yi lissafi kamar naira miliyan biyu Shi ne zai kammala maka gidanka daman matanka ɗaya ne yayanka kwalle uku to sai a ce za a kasa maka gida uku ka biya ai amma yana jin wanda zai biya cikin wata uku zai biya miliyan biyu a gamman hausa yake aiki ko ina ji a gamban hausa yake aiki ko eh saboda miliyan biyu aka raba gida uku alarama kowane wata naira nawa dubu ɗari shida da sittin da wani abu a cikin wata uku dubu ɗari shida da sittin da wani abu ina jin tun da aka fitar da wani tsarin albaki wa malaman jami'o'i ko farfesa ba zai iya biyan wannan ba saboda kwaloluwan ilimin farfesa shine karshen kwaloluwa kwarai da gaske inda ilimi na boko ne farfesa ki ne karshe na gabansa ki ne emirator emirator kuma yana jin sai mutum ya ke kara ashirin ko kusan ashirin da wani abu yana farfesa sannan ake ba shi eh. su waɗannan ma gaba ɗaya wani in kace ya gudu daga nan ma zuwa can ba zai iya ba ya kai wannan matsayi to ban yi zamanin a najeriya da akwai farfesan da a yanzu albashinsa ya kai naira dubu ɗari shida ko ɗari bakwai ba ya za ke yajin aiki ake ce to a ƙara musu eh, shugabannin jami'oyi ma abinda suka ce farfesa kamata ya yi a bashi dubu ɗari takwa saboda farfesa shi ya koyar da ɗan majalisar jiha shi ya koyar da kwamishinoni shi ya koyar da gwamna shi ya koyar da 'yan majalisar wakilai shi ya koyar da senatoci da ma gaban ƙasa da mataimaki da dukkan ministoci masu kwata yadda suka ga dama to sannan zuwa ce mu malaman jami'a a takura mu sai kun samu maula ai ba zai yiwu ba kawai ku ƙara mana albashi yanzu za ku ƙara a zauna lafiya Allah ya sa kuma ƙari mai albarka ne <laughs> da mu Eh, na shiga wani abu daban don haka wala ila ajalin majahulin ajalin da yake majahuli ne musulunci bai yadda da wannan ba duk da za ku yi ku sanya ajali a ce lokaci kaza amma in ka gagara biya to kana iya neman alfarma a kara maka hmm. saboda ba yadda za a ce saye da sayarwa mutane suna mu'amala tsakanin su babu irin wannan ba zai taba yiwuwa ba akwai lokaci za a kawo abu kana so amma kuma baka da kudin gaba daya to kai ka ji tsoron Allah banda yaudara idan za ka dauki ajali ka dauki ajalin da za ka iya banda yaudara saboda wani zai sayi abu baya da kudin a ƙasa yana son kafin lokacin ya sayar da wani abinsa ko ba ka ba ne a yi musulunci ya yarda da wannan dokar ka yi yaudara wala ya juzu kuma bai halatta fil buyu cikin cinikayya at-tadlisu shine koyewa abinda ake nufi da at-tadlisu shine akwai aibi mutun ya koye duk abinda zaka sayar in ka tabbatar yana da aibi to ka fala to fa nan kan akwai matsala kwarai da gaske domin saboda mutane sun mallaki abubuwan su da yawa akwai matsala sai mutun ya shiru ba zai faɗa ba hmm? eh su ma akwai matsala a ciki ai masu wayoyi sun shiga ciki eh wani lokaci kafintoci ma sun shiga ciki eh saboda wani itacen gaki iliminsa ko jikinsa ya gwada masa zai yi gari amma ki saboda haka yaje ya sayo yana abin nan sai ya shiru jinsa to kaga ba masu sai da wayoyi ne kawai ba wallahi mutane da yawa sun fada a ciki kaga da masu sai da wayoyi da masu sai da babura duk wanda zai sayar da second hand idan abu second hand ne zaka samu mai abin ya san akwai akwai matsala to abin da yafi muni shine dama tambaye ka akwai matsala ka ce babu shine yafi muni don kai karya amma in ka je sayarwa ki kenan shi mai saya shi bai tambaye ka ba kai kuma ka yi bayani ba daman kana Allah Allah ka rabu da abin ka rabu da abin sai da je kawai sai ya samu da dan matsala yace to in dawo ne ko ya yace ake kai sayar mun da abin nan din da matsala kace yayi hakuri tun tunda abu yi abu shi za mu wani lokaci ciniki ya gaji wannan ya gaji wannan inda ya saikon han ne kuma koma original abu ne ana iya samun kuskure dan kadan saboda waɗansu abubuwa za a gansu akwai wasu yan kanana kanana abubuwa in mutum bai iya sarrafa abin ba zai iya zuwa ya je taɓa wani waje sai ga abu ya rushe gaki kuma original ne to kaga wannan aibi ya faru ne a wajen ka kamar yadda za mu ga ƙarin bayani tunda ya kamata a ce maka bayani a ce wannan abu faga yadda ake mutaki ba sama ake yi da shi ba kamar dan najeriya ne ya je ga famfuna a ƙasan saudiya sai ya rasa yadda zai kunna famfunan famfo ne a bayan gida na ki ake shi kuma yana murda shi kuma dama ya riga ya ci kaura yana da karfi da karfi zai murda shi yana murda shi da karfi ko zai balle su ko ruwansu in irin rinka tilluwa ko hawa na goma ne in ka ga yadda ruwa ke cilluwa abin tsoro ne shi kenan sai ya murda shi sai a zuwa ce modibo ai ba haka ya kamata ka yi ba kawai danna shi za ka yi saboda haka dole za ka samu irin waɗannan manya-manyan hotel ɗin da ake saukar da alhazai masu aikin haji ko umra za ka samu ba wato ba irin ma'aikacin da ba su da shi barai da gaske irin wani na faruwa maza-maza don ba kira maza-maza ba to zai yi barna da yawa zai cika waje to shi yasa in ka je ka ga abu baka san shi ba ka danna shi bai yi ba ka sa hannunka ta kasa tunda akwai wanda sa hannu ake yi kana sa hannun ya ji kanshin hannunka zai zubo kwarai da gaske ko sabulu ne akwai inda kana sawa kawai in ya ji kanshin zai zubo maka da sabulu akwai wani bakawai da ya zo yana ta zubo masa da sabulu ya ce wai ya tsaya mana aka ce ai sai ka ji hannunka zai tsaya eh, yana ta zubo masa wai ya kamata abin ya tsaya da kansa tun da har ya sa hannu ya zubo to ya tsaya da kansa eh, bakawai daga filu ne ko daga ina ne yanzu ai kana sawa idan ya ka ja da hannunka shikenan da kansa zai tsaya eh da kansa zai dauke na'am walal gishu sai kuma mai yin algoz wancan attadilisu akwai matsala kai ka sani amma kai shiru algishu kuma kai da kanka ka rikita kamar mutumin da ya zo abinci ya jika a zamanin annabi sai ya dauki jikakken ya sa a ƙasa ya dauki busheshe ya sa a sama kawai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara kawai sai ga manzo Allah ya zo yana sassa hannu kaman an turo shi shi ne kawai sai cakwada hannunsa a cikin wannan da ya cire hannunsa kawai sai ga sama ya jika eh, wato can sama ya jika ƙasa kuma bai jika ba ya ce ma haza ya sahibar ta'an ya ce menene wannan ya kai mai sai da abinci ya ce a akwabatu sama ya rasulallah ya ce ruwan sama ne ya mazu Allah ya mazu Allah ce to ruwan sama ne mai yasa baka sa a sama ba sai ka sa a sama kowa idan ya zo ya gan shi ya jika a jike yake amma me yasa ka ɗauki bushashe ka sa abin nan to wani akwai yaudara ciki musulunci bai yadda da wannan ba saboda ka duk abin da ka san akwai matsala sai ka gyara ki kai masa fenti ko kai abin nan to ka fada don wani algusu ne da hausa abin da suke fada algus da larabci algishu walal khilaba ko kuma dadin baka shine kaftara ya zo ya daga wannan ya ce ai wannan ai original ne ai wannan wato ko a ingila ma kudinsa yana da nauyi ai kaza kaza ko za akwai masu wannan kawai sai ya ta zuga abin to duk wanda ka je yana ta zuga abin da zai sayar mafi yawa makaryata ne yan yaudara ne bai halatta ba amma babu laifi ka yi bayani ai wannan yana da kyamara to wani lokaci kyamara ma mai amfani sa ai wannan hotonsa kaza to hoton ma mai amfani eh mai babban amfanin hoto ka gani saboda an dauke ka hoto a yanzu bayan waɗansu shekarun haka abin nan sai a ga da bambanci musamman ka samu haske sai ga akwai bambanci ko kuma a ce wani saboda idan ya mutu ne za a abin ta abin da musuluncin ya hana kenan bari ka ajiye saboda ka ringa in ka ganki kana tuna ki kana dada jaddada bakin cikinka haramun ne kwarai da gaske haramun ne in kana da hankali shi ne mahaifinka ne ko mahaifiyarka wallahi ba sai ka ajiye hoton ba duk lokacin da suka faɗo maka a zuciya rabbi hamhuma kamar rabbayani sagira ko baka ga kabarin su ba to don haka a faɗi abin da yake da amfani wace wannan yaji ai da kibari ne wannan yaji su taro ba ai da kibari ne saboda roban da aka sa yana da yawa sai dai lokacin zafi fa zafi zai dan dame ka amma lokacin sanyi kuma daidai ne amma akwai wanda lokacin sanyi kuma kama jiki yake yi to sai ka fala amma da in baka kai ta zuga abu ba daidai bane musulunci bai yadda da wannan ba sannan kuma walal khadi'a ko kuma mutum yayi yaudara yaudara yayi kama da algish algus inda muka ambace shi a baya wala kitmanul uyubi ko koya aibi shine at-tadlil wala khalqu bi bijayyin ko kuma a gaure mai kyau da mara kyau wannan shine algus ko masu sharhi ma abinda suka fara kenan yayi ta maimaita magana wala an yaktuma min amri silatihi ko kuma ya koye daga al'amarin hajarsa ma iza zakarahu wanda yake idan ya ambace shi kari haful mubta mai saya zai kyamaci abin kamar a ce waya ne zai ce amma fa batir din fa bai dadewa in kai full charge baya wuce minti 30 eh ai kaga illa ne domin duk wayan da ka saye shi da ainihin batir din sa ya kasance bai wuce minti talatin to ya lalace kuma idan ka sayi batir na biyu to ba zai kai na farko ba ko yana kai wannan farko inganci ba ya kai aw kana afkasa lahu fi saman ko kuma idan ya ambace ki zai tawaye kudin to gara ka ambata shine ka wajen Allah ko da kudin zai ragu wa man yasaa abdan duk wanda ya sayi bawa waje da bihi aiban sai ya same ki yana da aibi falahu an yabitahu to zai iya tsare ki ya karba walakin alahu babu komai gare shi aw ya ruddahu ko ya dawo da ki wa ya kuza samanahu ya karbi kudin sa illa an yadkhulahu indahu aibun sai dai idan aibin ya shigo ne a wajen samu fidon aibin da yake bata abu falahu an yarda bi qimatil aibil qadimi to zai iya dawowa da kiman aibin wanda ya gabata mina samani na kudi aw ya ko ya mayar da ki wa ya rudda ma naqasahu aibu inda ya mayar da abinda aibin ya tawaye a wajensa wannan ya ambata mana bawa sai dai kuma hukuncin yana kan kamar misalin a ce mota ko kuma wani abu da ake amfani da shi da mutum ya saya sai wani babban aibi ya bayyana to idan babban aibi ya bayyana in ka haƙura ta sha in baka haƙura ba sai ka dawo wajen wanda ya sayar maka ka gwada masa aibin idan masu ilimi kan wannan abu suka tabbatar cewa eh daman ka saye shi da wannan aibi to me ya kamata yi sai dawo maka da kudinka kaga ciniki ya fasu kenan ko kuma in kana son abin ya yi maka rabki gwargwadon wannan aibi da ka saye abu sai ka same shi da aibi kana kokarin za ka dawo da ki sai ka je ka balle wani waje ka sake masa aibi to a ka'idan musulunci tun da ya sayar maka da aibi tun farko to za ka iya mai so masa kuma dole ne ya karba sai dai barnan da ka masa na biyu kuma kai ne za ka biya a cikin kudin ka sai a yanke wannan barnan ina fata an gani saboda musulunci la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa wannan ita ce ka'ida kawai in kuma ka haƙura shi kenan mutum ya haƙura shi kenan na wa in radda aiban abdan bi aibin idan ya mayar da bawa da aibi wa qadista gallahu kuma ya dan more abin falahu gallatahu ko gallatuhu saboda haka shi almustari kenan wasu kuma sun ce albayihu domin saboda mutumin da ya zo ka sai mota da ka sai mota har ka je ka yi jigila da ita sai ka gane akwai problem sai aka ce ka mayarwa mai abin kuma bayan ka yi jigila ka dan samu wani kudi to wannan kudin da ka yi jigila da motan ka samu na waye naka ne domin ba domin aibin nan ya bayyana ba kai ya kamata ka mallaka to fasara ta farko kenan naka ne amma kai da ka ga aibin nan ne ka gagara hakuri da babu aibi shikenan ba wanda ma zai san menene ke gudana ko ba ka bane to sai ya kasance waɗansu kuma sai suna cewa a'a Tunda akwai aibi za ka mayar wa mutum to tun moriyar nan da ka yi don ka daɗa rage masa ingancin abin to za ka mayar masa kudinsa ina fata an gani na'am ya sa wani lokaci ake son shugabannin yan kasuwa a tsari shugabannin 'yan kasuwa an san sukan yi jagoranci ne bisa adalci a kowane layi na kasuwanci aka ce shugabannin 'yan kasuwa ana ganin tsofin hannu ne masu experience in ka ga rikici ya fi karfinsu to wannan rikicin akwai son zuciya ciki inda ya shafi layinsu ya kamata ce suna warwarewa ba sai an je kotu ba su da kansu za su iya warwarewa saboda wanda suke da experience ne amma sai aka wayi gari kawai kowa in yana neman kuɗi ko yana neman gwamnati ta yi da shi shikenan kuma sai ya zo ya tafa kutuka maimakon a yi ƙoƙarin a kiyaye haƙoƙin su 'yan kasuwan to ba haka ba Allah ya kyauta saboda haka ya kamata shugabanni na 'yan kasuwa kuma ku ji tsoron Allah hmm. walbai wa alal khiyari ja'izun cinikin da za a yi ki bisa zaɓi ya halatta idza daraba lidhalika ajalan qariban amma ga masabar malikiyya sai idan an ajiye ajali na kusa ila ma tuktabaru fihi tilka sil'a a lokacin da za a jarraba wannan hajar ko kadaran aw takunu fihi al ko kuma za a samu shawara a ciki saboda ɗayan abubuwa guda biyu ne duk mutumin da ya zo ya sayi abu lokacin da ya sayi wannan abu yayin da ya saye shi sai ya ce ni ina so a bani dama ina so a bani dama zan je in jarraba wannan abin to ga masafar malikiya su ba sa son a dauki lokaci mafi karanci abin da ake so kwana uku sai dai kuma idan akwai shawari a cikin abu ba za ka ba da kudi ba ba za a ba da kudi ba to yanzu sai dillalai su ce a ba da deposit ko kuma su dillalai a ba su nasu saboda ko da an zo an fasa ba za a dawo da wannan ba to wannan ana maganganu a kai domin dillalai cutan da suke yi waɗansu dillalai Allah ba zai bar su ba dun wani riban da yake samu da moriyan da yake samu wallahi ya fi wanda ya mallaki abin sun wani lokaci suna iya fasa ciniki shi kuma mai abu ya matu sun suka je suka hada bakinsu shi kenan to shi yasa kudaden da kuke samu ko da kana samun kudade ne na menene sai Allah ya tsine ma kudin kuma tsinen nan kudi ko iyayenka ne ka ci yadda su ba za su yi albarka ba balle iyalanka da sauran al'umma don haka ya halatta zaɓi sai dai ga masabar malikiya sun ce kara dauki lokaci shi zai je yi tunani ko kuma ya jarraba wannan abu ko kuma ya yi shawara tunani da shawara za a ce kusan ɗaya ne jarrabawa kuma zai gani abin zai yi ne ko ba zai yi ba to irin wannan ba ba da kudi sai dai kai kai takasantar sai dai kuma ku sani duk mutumin da ya karba zai je ya yi shawara ashe akwai wani abu langwangwa sai dai ya karya musu yin an zo ya biya sai ya biya sai dai babu ganganci a ciki in tsautsayi ne duk tsautsayin da ya fada akan abin mai sayarwa shi zai hakuri abinda kuma shari'a ta ce kenan saboda an ba da dama a yi wannan wasu malamai kuma sun tafi akan cewa albayi ne masu ciniki guda biyu bilkiyari malam ya tafarraka su guda biyu suna da zaɓi matukan ba su rabu ba suna rabuwa to ba maganan zaɓi saboda haka har a ba da kwanaki ba zai yi ba idan kun yi ciniki idan ya yi ya yi shi kenan in ma baka ba da kuɗi ba na bin ka bakin kudin in ma ba baka takardu ba so dai tun da dai ka amsa ki kenan magana ta kari in aka zo aka warware ko ayi yi kala ko kuma a sake wani ciniki na biyu domin a rabu lafiya wala ya juzu naqdu fil khiyari sai dai bai halatta a bada kuɗi a lokacin khiyari wala fi uhdati salasi ko yarjejeniyan kwanaki uku wala fil muwada'ati ko kuma wajen ajiyan baiwa sai an ga tsarkin ta bi shar'in da sharadi wannan faqatu fi zalika sai dai ciyarwa abinda ake ciyar da shi kamar dabbobi haka ko kuma bayi wa zaman da ainihin lamu ne alal bayiya bisa mai sayarwa ne an samu tsautsayi to shi mai sayarwa haka zai hakuri ya dauki hasara wa inna ma yutawadu abin sani ana ajewa ne wato lil istibra'i domin kubuta aljariyatu baiwa eh, baiwa allati lil firaki wanda mai gidanta yake amfani da ita fil aglabi a mafi yawan lokata ko kuma lokatai aw illati aqarra al bi wad'iha ko kuma wanda mai sayarwa ya tabbatar da cewa yana saduwa da ita bai wassa, wa in kanat wakashan koda kuwa mumuna ce eh to nan ba sai na yi dogon bayani ba dun ya shafi bayi ne wala tajuzul bara'atu min al-hamli illa hamlan zahira kubuta daga daukan cikin bai wanda za a sayar da ita ba zai yi ba wato sai abin da ya bayyana in aka duba ya ce ba ta da ciki ba ta da ciki shi kenan saboda ba za ka yi sayi mai ciki ba in ka sayi wanda take da ciki tana son ka sanya ta sadaka ba zai yi ba saboda haramun ne matan da take da ciki kuma ka yi amfani da ita to cikin na waye? wanda ya mata ciki daban wanda ya amfani da ita daban yake amfani da ita daban in an zo za a raba danya za a yi dan nawaye kwarai da gaske shi yasa aka ce in wani ya sake wata to ba bai halatta wani ya zo ya aure ta ba sai an tabbatar wannan matan da aka sake ta ba ta da ciki saboda in ta je wani gida da wani ciki to za ta rikita su don sai a samu rabi yana kama da tsohon miji rabi yana kama da sabon miji to tsara ki biyu za a yi koyaya kuma idan an samu wannan abin da yake nunawa ne asalin tsohon miji ɗansa ne kuma dole a baki wannan aure da aka yi shi a lalace ke. sai dai babu ganganci a ciki kamar yadda muka yi bayani bayan ta yaye an yi abin na sake daura musu aure sauran hukunci kuma an lahira a karasa Allah kyauta wal bara'atu fi raqiqi barranta ko kubuta daga bayi ja'izatun ya halatta mimma lam ya'lam al-ba'i'u abinda wanda zai sayar bai sani ba saboda wani lokaci zaka sayar da bawa a ce to yaya kace, ni dai abinda na sani abinda ya bayyana mun bai da matsala amma ana iya samun wani ba wani bawon barawo ne wani kuma annamimi ne warai da ana iya samu ai kamar yaron shago ne ka yi dauko yaron shago wanda za ka bar shi yana shiga gidanka yana abin nan wani baka yi hankali ba annamimi ne ko yaron gidanka sai ka samu ba karamin annamimi ne wallahi kai wasa sai raba maka aure kuma in yayi wuya bayan ya raba maka aure ya je aure matan yana yaron shagonka ko yaron gidanka ya auri matan tunda daman ba dangin iya bana baba kawai ka hadu da shi kawai sai dai kawai kana Allah ya isa mm-hmm. shi ya to yasa wani lokaci dole a yi bayanin hali hakan nan wala yufarraqu bainal ummi wa dai hafi bai'i ba a raba tsakanin uwa da ɗanta, sai dai a sayar da su duka ko a su duka hatta da har sai ɗaya ya yi haƙori tukunan ya yi haƙori to shine ne za a raba su lokacin ya yi wayo wakullu bai in fasidin sai dai ku sani yanzu za mu dawo abin da ya shafe mu gaba ɗaya duk cinikin da ya ɓaci fadamanu homin alba'i duk cinikin da ya ɓaci kafin a gama zartar da shi aka samu matsala to lamunin yana kan mai sayarwa ne warai da gaske kafin a sayar da abu kuna cikin ciniki shikenan dama mota ce kawai sai wani ya zo irin masu su suzuki din na ya ɗebo kayan itace daga jeji ina an san suzuki ko ya ɗebo itace daga jeji almuru ya yi tun safe ya tafi bai ci abinci ba sai ruwan sha gashi babu wuta kawai da ya zo sai yadda ki wannan kuna tsaye ba kuna abu sai yadda ki bayan ya fasa gilas din bayan ya fasa danjan bayan duk wani danjan sai ka same shi yana da tsada wani ma sai ka nemi duk garin nan ba za ka samu ba sai an aika kano ko jos to kai kuma gashi kuna ciniki to lamunin yana kan mai sayarwa ne tunda ciniki bai fada ba sai eh, ka gyara motan sai in karba na yadda zan baka kudi kaza in kuma baka gyara motan ba shikenan je ka sun tsautsayi ne hasara ce fa in qabadahu al-mubta'u fadamanuhu min al-mubta'i min yawmi qabdihi idan mai saya kuma ya karba ko da bai bada kudi ba shikenan sai abin ya faru a hannunka an gama ciniki sai ka dauki sabuwar mota da ka je kawai sai ka yi fakin wrong fakin eh, da yake ba daidai ba da kai fakin da yake ba daidai ba suke na sai wannan mai kayan yake kawai sai ya zo sai yadda ki gilas kawai sai ya watsi mai mota dole ka biya shi motarsa sannan ka wajen masu gilas su kuma su fada maka farashinsa ka sa in ba haka ba sai ka sa leda ko jarida ka fara yawo haka fa in hala suquhu aw tagayyara fi badanihi idan kasuwa ta canza ko kuma abin ya canza a jikin jikinsa fa alaihi qimatuhu in aka zo aka ce an fasa abu za a mayar to sai ya bada kimansa yau makabdihi ranan da ya karbe shi wala ya ba zai mayar da shi ba da aka zo sai ciniki ya fasa sai mai mota sai ya zo sai ce ni ba haka na baka mota ta ba to ka'ida shi ka je ka samo masa mota exactly irin wannan ya baka kudin ka samu samo masa exactly irin wannan ka biya shi kwarai da gaske saboda ya fi sauki eh, a kan a zo a ce bari a zo a yi abu kaza a ɗan rage masa wani kudi a bashi to sai a ga kaman kai an kware ka tun da abin ya faru a hannunka shi kenan ka je ka samu masa mota irin wannan musamman akwai motocin da yake za ka samu irin su da yawa sai ka je ka sayo masa haka ya fi sauki wa in kana mimma yuzanu aw yukalu idan abin da yake gwada ki ne ko yake auna ki fale ya rudda mislahu sai mai da misalin sa daman dawa ce buhun dawa ce kafin a zuwa warware ciniki mai mayar masa sai ka samu yara duk sun zuba ruwa sun jika buhun dawa dama ko su gagarar ruwa gidanka sun hau su duk sun jibga da ruwa sai ce ni na babu ruwa a ciki shike nan ka je ka samu buhun dawa lafiyayye bushashe sai ka baki sai kuma ka hakura da jikakken ko ka sayar da shi ka faɗi dama haka ne wala yufitu riba'a hawalatul aswaqi a waje wala yufitu riba'a hawalatul aswaqi canje canjen kasuwanni ba sa canza abubuwan da ke ba sa canza tsarin abubuwan da suke riba a wurin raba'u suna abinda ba cire su kaman gida ko fili shi idan aka yi ciniki ko da abin ya faɗi ko ya ƙaru to ba da shi za yi hukunci ba abin da ake nufi cinikin da kuka yi akan wannan za yi hukunci wasu kuma malamai suna fassarawa da cewa ko da wani abu ya faru yanzu kamar misalin gida ne sai ruwa ya zo ya rusa gidan da ruwa ya rusa gidan sai aka zo za a yi musanyen abu to kudin sai ka mayar da ainihin kudin gida kwarai da gaske dun ba za a yi maganar rushakken gida ruwa ya riga ya rusa gida bala'i ne kai ka riga ka a ciki ina fata an gani hmm. to haka ma fili eh, fili wanda yake shi ma abin da ninsa baya canzawa to sai dai kuma abin da aka sani shine wani lokaci abin yana tashi yana sauka yanzu kaman filaye filaye kaman suna arhako filaye suna alhane ko suna tsada ok cikin a kauye ko eh. ko can cikin jeji to gidaje fa saboda to ka taki ka sayar da gida ma mutane ba kudi suke da shi a kasa ba masu kudade ba su da yawa eh, ba su da yawa idan kudade suna yawan shiga hannayen mutane to shine za ga abubuwa suna tashi ko da yake kuma Najeriya mu mun saba da haka kusan kullum sai ka ji farashin abu yana tashi kuma babu kudade a hannayen mutane yasa mafiya yawan mutane suka koma yan maula musamman waɗanda suke zaune a birane amma ni kullum abin da nake faɗa ne ku masu zama a birane tuhumanku nake don akwai ganganci saboda kowa ka je ka bincika ba wanda bai da kauye ba wanda bai da kauyensu to ka koma kauyen kuma na yi noma ko da rikici a baka gonan kakanka amma ka zo gari kai ga sakalci baka da kuɗi sai yawan maula da roƙe-roƙe da ƙarya wannan ba mutunci ba ne gaskiya in ka je zaman garin bai maka ba ka koma ƙauyenku ko gidan zana ka je ka zauna wallahi na ƙauye ne ko aron gona za su baka eh wanda bai ji daɗi ba dai na faɗa wala ya juzo talafin ya jirru manfa'atan bai halatta rancen da zai jawo abin amfani duk mutumin da ya kudurta haka to aikin Allah ne wanda zai yi taimako kuma ya sa kwadayya ciki bai halatta wala ya juzu bai'un wa salafun kuma ciniki da rance aka ce bai halatta ba to nan ma malamai suna ta maganganu kai domin wanne ne ciniki da rance saboda yan akwai ciniki akwai rance a ciki wani lokaci za ga mutum ya kara kudi suka ce shi ne wanda bai halatta ba alhali an ce bai'un taksiti ya halatta ne ma'aikaci lokacin albashinsa bai yi ba sai je ce a bashi buhun shinkafa buhun shinkafa mafiya yawa mudu 32 ne ko 33 kuma buhun shinkafa naira dubu nawa ne buhun shinkafa wannan sai mai babban gida dubu nawa ne dubu ashirin da wani abu ne ai shinkafa yar gida 800 ne hamsin. Eh, karo layin kuma ina jin wajen dubu ɗaya ne ko da ɗari ɗaya da wani abu eh, to ya danganta to mu ɗauki dai na tsakiya kamar a ce dubu ishirin da biyar buhun shinkafa dubu ashirin da biyar irin shinkafan mutana zama yin kai ma'aikaci ne sai ya ce za a ba karancensa a dubu talatin to sai dai waɗansu ce wannan ba rance ba ne sai dai a ce ba shi saboda akwai bambanci tsakanin rance da bashi idan aka baka rancen abu abinda aka baka rancen shi zaka dawo da shi saboda haka na dauki buhun shinkafa jamila na baka to idan ka tashi dawowa kai ma sai ka dawo mun da jamila ko inda baka potato ka dawo mun da potato in thailand ne ka dawo mun da thailand kara je a tura ta a das kuma a sa thailand das daban thailand daban eh, na'am wa kazalika ma na salafa haka ma abinda ya matsi rance min ijara kamar na kwadago auki ra'in ko kuma haya a ce an sa baki a ciki wasalaku ja'izun fi kulli shay'in illa fil jawari zance ya halatta a cikin kowane abu amma banda kuyangi banda bayi ba ba da wurin bayi amma za ka iya ba da rance sai dai anan ya hada abubuwa da yawa ne domin saboda fassara ya danganta akwai salafin akwai kardun akwai dainin domin kusan muna fassarawa kawai kaman ba da bashi asali mutum ya ba karancin abu taimako ne sai dai in an ba karancin abu rancen kuɗi za ka dawo da kudin in kaya ne kuma sai a ce an baka aron kaya za ka dawo da shi in ma baki ne za ka dawo da shi ko baka ba ne to shi ne maganan da ake yi asali dai ya halatta dun keniya ne mutumin da ya zo yana so a bashi rancen abu a bashi rancen abu a bashi aron abu a bashi bashin abu amma ban da bayi idan bayi mata ne saboda baya da za a baka rance kuma a ce za a baka ranta ka yi amfani da ita bai halatta ba daidai idan wani aiki ne za ta yi wa zalika turabul fitba haka ma turbaya na masu kiran zinare da azurfa in wani lokaci sukan yi haka cikin turbayan ana samun burbudi wani ko ba za a samu burbudi ba wannan mutanen da ne suka fi wala tajuzu alwadi'atu min ad-dayn ala ta'jili to ga wata magana kuma bai halatta a yi rage a cikin bashi domin a gaggauta shi a gaggauta biyan su malamai da yawa sun yi magana kai kana bin mutum bakin naira miliyan daya sai ka ce ga wata bukata da Allah ka je ka samu ko dubu dari takwas na yafe maka dubu dari biyu suka ce bai halatta ba ka bari sai lokaci ya yi don ka takura shi an takura shi wasu malamai kuma suna ganin babu matsala domin kamar sassauci ya samu sai dai kuma ka yi irhaƙinsa ne eh, tun da lokacin bai yi ba lokacin biyan bai yi ba to amma inda mushilar take yana iya yi wa lokacin biya ya yi idan lokacin biya ya yi kuma baya da shi kaga haƙuri zai baka kai ma an takura ka dalilin da ya sa waɗansu ke karɓar jingina kenan idan lokacin biya ya yi baka biya ba to abinda a karbi jinginan ake sayarwa dalilin da ya sa banki ba sa yadda su baka baki ba su karbi wani abinka ba duk bankin da ka je suka dauki baki suka baka ba su karbi wani abinka ba to kana da wani dan uwa ne dan da aka buga masa transfer kuwa to tun kafin ya tafi zai ce ka dawo da kudin nan don an tso masa bincike ba zai kai labari ba yasa sai ka je ka bada certificate din gidanka ina ganin kamar sun fi karban na gidaje da motoci ko ai da filaye eh, da filaye ba sa ma karban mota ba sa karban mota sun fi karban na gidaje sai su zo su ga gidanka su auna gidanka in gidanka bai wuce miliyan biyar ba sun ka karbi miliyan biyu a wajen su za su baka bashi miliyan biyu idan lokacin biya ya yi baka biya su miliyan biyu ba shi kenan sai a zo gidanka sai a karya farashin gidanka don ba haka aka yi ba ba za a saya da wuri ba sai su karya su sayar miliyan uku sun suka sayar miliyan uku sai su dauki miliyan biyun ka su bayar su fitar da waɗansu caji na ainihin sawa a talabijin da menene da menene dubu ɗari biyar sai a baka sauran dubu ɗari biyar kaga dole ka koma ƙauyen ku eh. to shi yasa tun farko ma mutum ya yi kokari ya kauce wannan ma fa ba mu faɗi maganan kudin ruwa ba tunda mafi yawa masu bada wannan jin akwai kudin ruwa a ciki ba za su taba baka baki haka kawai ba to akwai maganganu na malamai akan wannan alwadi'a wala tajizul wadi'a bai halatta a yi rage min ad-daini a baki ala ta'dilihi bisa gaggauta ki don za a takura wanda aka baki baki wala ta'khiru bihi ala ziyadati fi ko kuma a jinkirta bisa kari akai aka ce malam ya hada abubuwa guda biyu ɗayan riba ne ɗayan kuma ba riba bane takuri ne ina fata an gane yace jinkiri a ƙara ka karbi bakin naira miliyan da ya zuwa karshen wata karshen wata sai ka gagara biya kace sai wata na gaba sai aka ce to tunda sai wata na gaba ne to an kara maka dubu ɗari miliyan ɗaya da dubu ɗari za ka dawo da shi ba riba ba ne? riba ne amma ya faɗe wannan abu da wata siga daban wannan kan bai halatta ba bai halatta ba ta ko ina ne wala ta'ji wala ta'jilu ardin ala ziyadati fi ko gaggauta haja a bisa kari a cikinsa, sa idza kana min bai'in idan na ciniki ne wala ba sa sai dai babu laifi bi ta'jili zalika min kardin idan rance ne idza kana ta ziyadatu fi sifa idan wato ainihin karin a cikin sifa ce an ce inda girman abin ne wannan babu matsala wato abin da ake magana shine wajen biya inda za a bayar a dan kara wannan babu laifi na sin hadisi ya tabbatar da haka wato kamar mutum ne ya zo za ka yi suna a gidanka eh, mutumin da ya zo zai yi suna a gidansa sai ya zo sai ya samu rago na dubu talatin da biyar ya ce da Allah ku bani wannan rago na dubu talatin da biyar ku bani aro ko rance ko baki sai aka baki bakin ragon dubu talatin da biyar nomali in baki ne kudi zai kawo talatin da biyar amma mu muna magana mu koma magana rance wanda shi in ka karba abinda ka karba shi zaka dawo da shi ko kuma aro abin da ka karba shi zaka dawo da shi ko ba ka bane sai dai mafiya yawan aro zaka je kai amfani da abin ne ka dawo rago ko yanka shi za a yi to shi yasa za a koma karanci abin da yasa ban yi bayanin wannan dalla dalla ba saboda mafiya yawan mutane masu sauraro ba Hausawa bane za su kidime ka saurari bayanin da zaka iya ganewa kawai ya karbi rancen rago na suna ya je yanka ragon ragon dubu talatin da biyar ne da ya zo biya kai kana jiran ya kawo maka rago da ya zo sai ya rasa ragon dubu talatin da biyar sai na arba'in sai ya sayo ragon dubu arba'in sai ya kawo maka ya halatta ka karbatun da babu ka'ida kaga an samu karin nawa dubu biyar to wajen biyan rance abin da ake so na. wannan babu matsala tun da bai samu na talatin da biyar ba sai na arba'in to shi kenan sai ya sayo na arba'in din ya baka eh. a na ashirin da biyar ba zai yi ba an koma baya kenan ai don annabi ya ce duk mutumin da ya karɓi rance to mafi alherin mutumin da ya karɓi rance ne ya biya fiye da abin da ya karɓa. to a karkashin wannan ne ake ce ko baki ne idan ka karɓi bakin naira dubu ɗari zai faɗa mana nan gaba to in ka zo bayarwa da lokacin da zaka bayar yana da kyau ku rinka lura da abin nan din nan eh kuna dan yawo da tunani na haka mutumin da ka baki bakin dubu ɗari da ya tashi dawowa sai dawo maka da dubu ɗari da biyar ko dubu ɗari da goma inda babu ka'ida ya halatta a karba sai dai kun san ana bambanta tsakanin rance saboda abin ne ka karbi buhun dawa mudu 80 rance da ka taki dawowa sai ka dawo da buhun dawa mudu 90 musulunci haka yake so don annabi ya karbi karamin rakumi ya yi kyauta da shi da aka zo sai aka rasa karamin sai babba annabi ya ce ku dauki babban mana ku shi ai mutumin da ya kyautata wajen biya Allah ya fi son wannan to kaga wanda ya bada wannan kiya baya saboda Allah ne amma sai ya samu ƙari riban kafa ne kaga gobe an ya kawo zai sake kawo ko to wannan ki ne amma in ciniki ne ba zai yi ba to shine waɗansu malamai suka ce akwai kwan gaba akwai kwan baya domin saboda idan ciniki ne zan iya ce maka in kana da kudi wannan abu kudinsa kaza ne idan kuma baki ne in ƙara maka kudin ce kaza ne a can kuma an ce ya halatta ina fata an gane na'am wa man radda fil qardi duk wanda ya mayar a wajen rance aktara adadan mafi yawan adadi fi majalisil qada'i wajen biya ko baki ne faqad iktulifa fi zalika an samu sabani cikin wannan idan lam yakun fihi shartun wala wa'yun wala ada idan babu sharadi babu wata al'ada babu wata ka'ida saboda in akwai ka'ida akwai al'ada to riba ce kuma musulunci ya haramta wannan fajazahu akab imamu akab ya ce wannan ya halatta wannan shine zance mafi inganci wa kariha ibn al-qasim wa lam yujizhu abdurrahman ibn al-qasim masri shi kuma sai yace abin kyama ne bai halatta shi ba to malamai suka ce wannan magana da ya faɗa mai rauni ne tunda annabi wajen biya ya mayar da fiye da abin da ya karba ba kuma sau ɗaya ba ba sau biyu ba to kun ga wannan ya gwada imamu ashab fata wanda ya bayar ita ce daidai wa man alaihi dananiru duk wanda ake bin sa bakin dinarai au darahimu ko dirhamai min bai'in na ke aukar din korance mu'ajjalin wanda yake an yi masa ajali falahu an yu'ajjilahu qabla ajli kafin lokacin biya ka je ka biya haka yake so amma kafin lokacin biya shi mai abu ya zo ya ce ka biya ba daidai ba ne ko da ya rage maka can baya mun ambata malam ya ce bai halatta ba sai malamai suka ce bai baka kyauta ba don kata kura shi in dai kun yi ga lokacin biya to a hakura amma shi da haƙƙi yake kansa sai ya ga ya samu wannan abu bari ya zo ya biya kafin lokaci to ya halatta وكذلك له أن يؤدل الأرود والطعام من كرد لا من بيئه haka ya halatta ya gaggauta kadarori ko abinci na rance amma ba na ciniki ba na ciniki ne a bari sai lokaci yayi yasa duk dila idan an dauki kudi an bashi abin bai zo ba kai kuma sai kama ka zo ka takura ki to itimin kana nufin ya je wajen wani ya sayo kenan ya baka to ba daidai bane ba daidai bane amma irance ne to ana iya yi kafin to wala ya juzu bai samarin to ga wani bangare kuma na cinikayya na ainihin rude zai ambata mana su a nan sun kai wajen bakwai ko guda tafa. wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh